ya ce aka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsalla cikin kaba bilal ya ce na'am ya yi nafila raka a biyu wato kusa ga wasu inci kai waɗanda ya kasance ala ya sarika ala ya sarika waɗanda a hagun ka in za shigowa ko ala ya sariki waɗanda a hagun manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin shigowa ke ba lokacin ta

ya rubuta tambaya ya kawo hadisi wanda mutum hakami ya rubuto wanda ya kasance ya shi ya kawo hadisi shi mutum hakami wanda ya kasance hadisin nan buhari da mutum a cikin shi mutum kwanai abinda abinda annan sai a alaikum an salati fa yusalliha idan zakarha fala kafara laha illa zalika idan a alaikum an salati idan ɗaya daga cikin ku mace da sallah bari salli ha idza zakara ha shi nan tuna ta fa inda hu ka fara ta lahu illa zalika babu fara gare shi in ba ainihin shi wannan sallah ba yace wannan hadisi mutafaqun alaihi Buhari da Muslim ya rawaito shi daga ciki sai bayani akan cewa ma sun ta akan cewa wanda ya sallah kan gama zai ranka ba sai wuce to abin da na malikiya hadisi da kawo karshe shi ne abin da ya abin da annan wato wala sahawan alal mashuri wala sahawan alal mashuri cewa ba da abin da an ka bari da rakkanwa dai ba ko abin da an ka bari da gangan za a ranka yace annan mashuri ka da an mashuri to haka ne wannan shi an mashuri kuma shi an mutakun alaihi duk sallah wanda mutum ya bari da gangan zai ranka ta akan wuce wannan shi abin da ibn hajar shi abin da wannan ibn shirin ya rubuta cikin da mujtahid wani nihayatul mutu da ya taranto wannan daga malumma ya ce malumma sun yi jima'i. ala anna amida wanda ya ganganci ala anna man taraka salata hamdan wanda ya sallah da gangan hatta wata fuka har lokacin da ya ta fa inna jumhurul ulama hakika jumhurul maluma ittafaqu ala annahu asr sun yi tufaki a kan cewa haƙiƙa ko asin mai yaƙina wa annan ƙaza a haƙalai wajibi sannan ranko sallar nan kuma da na kai wannan shi abin da dukkanin masu sun kai tufaki a kai ya ce amma daga ciki an samu wasu daga cikin ba'adu zahiriya sun ce bai rankon sallah ya ce daga cikin sun kai a kankanan akwai abu muhammadin a ibn halmi aliyu ne muhammadin halmi ko kuma aliyu na halmi shi yake akan cewa wanda ya bar suna gangan ba zai raka ba kuma ya kawo hujjoji na yi amma imamun nawawi cikin abin da muhazzar cikin almajamu sharhi na muhazzar ya yi rabbi a kan kuna halmi ya kawo shi ma ya ce malumma aljama'ar ulama'u al-mu'tamadu ta haƙi ko al-mu'tamadu bi qawlihim wanda aka dogara da qawlin su sun yi haƙi Ala'an da man da salatan amdan wanda ya bar sallah da gangan waje ba alaihi qada'uha wajibi shi na shirka ta ala anna man taraka salata fanda. duk wanda ya bar sallah da gangan waje ba alaihi qada'uha wajibi shi na shirka wannan sallah yace wannan shi da maluma sun kai tafi akai yace amma banda mutum guda shine in muhalli ya tafi akan cewa ba a ranko sallah ya kawo hujjoji ne yace kuma duk hujjoji da ya kawo da hujjoji na ba hujja guda wadda asayayya abin da muka so mu sani nan ko abin da ya kamata mu sani nan ba babu hadisi na da ganganci manzo Allah bai bai magana ba akan wanda ba sallah da gangan manzo Allah ya magana akan wanda ba sallah da mantuwa ko kuma da bacci ya doki manzo Allah bacci ya doke shi ya tashi ya yi sallar subahi bayan rana ta fito ya rabu sallar subahi don haka sai manzo Allah ya ce zara kada ahadukum izara kada ahadukum an salati aw nasiya anha aw nasiyaha falyusalliha idza zakarha fa inna allaha subhanahu wa ta'ala yaqulu aqimi salata li dhikri aqimi salata li dhikri wannan shi ka gudun shi za a ranka sai maluma sun kashe to da al a alaihi da al'amidu su waɗanda ba su da nasi ba a samu nasin su sai wannan a nawawi cikin muhazzar nashi ko kuma cikin majmu'u yi na muhazzar nashi da ka kullun ga na hannu. cewa ibn hannun ya ce wanda ya bar sallah da gangan bayanan kaka ko ba ta hanyar za a yi shirin kaka sai dai shi ta aikata ayyuka na alheri da ku zama ka fara da abinci da ga abin da ya ce sai ce wannan lalami da ko ala zalika ko kuma abin da ce hujja ta ƙarfi shi bayan ya kawo wannan sai ce abin da hawa wannan watan hadisi al-mujami'u fi nahar ramadana hadisi wanda jama'i da ranar shi wata ramadana shi na zama hujja akan ana ranku dan jama'i yayi da ranar shi wata ramadana dan ya tafi iyali manzon Allah ya sa ya raka wannan azumi sun kuma ka fara ashe amdan na yi ashe tun da har ya kasance mutum na barin mutum na barin azumi da gangan a sa shi ran kore ashe kenan balle sallah ita azumul ibadati. ashe in yi kasance annasi ya kadin salata wal amil bil aura in ya kasance mai mantuwa ana cewa shi ranka sallah ashe kenan da zama gama ce saboda ni su ce kuma yin lullahi a haƙƙo an yi kuɗa bashin Allah shi an mahimmanci ta a ƙarya bashin da Allah ka biya shi an mahimmanci ta a ƙarya ashe kuma sallah ko Allah ya shi bashin ta za a taɓa shi da ranar kyoma ga hacen wanda ya farta wanda sai a hawa hankali man nasiya salata bal yusalliha idza zakaraha fala kafara da lahu illa zalika babu kafara gare shi in ba shirka ta ba to tun da babu kafara gare ba da ruku shi kenan abin rufa shi ma shi da kafara in ba raka ba ke da kafara in ba don haka ne mun ka samu na diba bidatul mujtahid na diba na sannan na diba wurare daban-daban duk malum ma sun yi ijma'i akan wanda wasu da gangan zayanka wanda ba suna daga gangan da yanka shi an mashuri na musamman malikiya abin da aka ce mashuri wal mashuru ma usul qaidu qawlin da malumman da suka wace suna da yawa don haka ce mun shi cikin cikin abin ganani bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi yace wa inna jumhura haqiqa jumhurin malumma sun yi ittifaqi akan wanda ba suna daga gangan da yanka kuma ba a samu yayi amma idan mun da ce kawai yayi ba zai raka ba yau hakan da ba da sai kauli ibn hajar ake ba mu da zai kauli da dukkan yin kauli malufa shi ne kifaki shi ya sa wa kifaki ba za a yi ba za a yi kauli kauli ne ba assalamu alaikum a ya ce wa shi mai hana ce wani cewa wanda ya samu ɗanayin muhammadu ko ya mai da ne mari a a ba ka mari ne amma ya tara ba shi kashi saboda manzon Allah shi na cewa idza qatala ahadukum ahabu falyattaqi wajaha fa inna Allah halaka adama ala surati ita fuska in ma bai ta ba a wuta Allah ya talici Adamu fa inna Allah halaka adama Allah ya talici Adamu ala surati a kan sifa ta Adamu a kan sifa ta sami'an basira. nan abdin fuska ya ta'adda gani ya ji ya ta'adda shaƙi ya ta'adda ɗanɗano kashe ya ta'adda mutum ya gaba da abu da a yi samu bai da abu da kuma ka da abu da fuska ko ba mai suna ba ko ba mai suna ba ga alam shi alam da su ga alam shi ce abin yi shi ba ka ha alam da su ai wani ya kama ne wajen polis beli eh, beli eh. ana nema ne haƙiƙa ne ya ce ya beli wani wajen polis ko wajen wajen kotu hmm. shi na ce yana son sana a ya ga yana da farjini da ke ci gaba da kashe abuwa da na a beli malum masu yi sabani gare ta watan cikin halin an ka ce wal akalu bi shafa'ati aw bi dini aw al akalu bi dini al akalu bi shafa'ati haram al'akar bishi ba a jihar na ci da ce tona wannan ya ci gare kuma ya ce shi ko haka na ba ta ga haram amma bisa ne yana amma wani masu yinta bane a kan al'akar bishi ba a ce wasu malum masu ce ne wasu malum masu ce ba batu na wasu malum masu ce haram na amma zama ne ba shi an shi a kaulin da shi a kaulin da daga kanci a zama ne haram shi a kaulin da zaki shi an bashu ne kauli zama ne haram wa da mako sallallahu alaihi wasallam cewa man ablaga hajata man la yastati iblalaha, amma na kullahu yawmal ma yawmal da akbar man ablaga hajata man la yastati iblalaha, duk wanda ada bukata bukatan na hannu ne bai kai inda take ka zo ka biya mai wannan bukata duk wanda ya haka nan amma na ma yawmal da akbar Allah na sanya shi cikin abinci da nake ita babba ta ga wanda ada matsala ta shari'a ko ta yan sanda shi a cikin tashi hankali a shi in ka tabbelo shi ka so shi daga wannan aiki kamar ka ce shi na amma kuma na makiyaye mazo Allah shi na cewa mansur a haka zalima ba wasu ba ka taimaki dan uwanka zalima shi ya yi zalunci ba wannan ko shi an ka zalunta sai sabai ka ce ya rasu da mun gano taimakon wanda an ka zalunta an ba mu gano taimakon an zalunta an sai manzo Allah ce abin da ake muku azalimi saka mai shi da zalunci to shi na yawan rikici shi na doka kudin mutane shi na rikici ko shi a shi kayan mutane sai su a shi biya ko shi sa ta a kama shi ke shi irin gaza ka beki ai ba ku taimaka mishi ba ka bar shi a hora shi a nan da biya a kiyaye da wannan don ka shi kenan kaga a kiyaye suwa na kamata a masu wajen beki suwa na kamata kada a masu amma wannan ba sana'a wace samu wata sana'a shi saboda duk irin waɗanda ayyuka ba ya su da lafi aiki na wani kasance in kai shi ba ba su kan kuɗi ba Allah ba to duk irin wanda aiki saboda Allah aka yi don haka in kai al'adalu in kai ci da shi to to yi haram ka ci amma kuma ka shi ka shi ci yi haram irin wannan haramta in dai hannunka na kai to ka zo ka hausa mutum saboda Allah ka samu lada amma in yi sana'a Da in ya tsaya cikin yin waga sana'a to zai kai gaba cikin haram mu ba shi da duk abin da ake kokarin to gare shi gauce mishi ma ha ma hala haula ma yushiku ay qafi ko man da man da haula ma ko man da a kuma ba ko a ma hala ma hala haula ma wanda ka zagaye wanda ka kiyo shi na zagaye gefen gurbi ko an yi qafi ya kusa hada shi a an samu matsala yau an samu jinkiri na shi tsoron daga a lasbita kuma ka kwanci shi wani jinkiri ba ainihin ya shi ne ba da mata don hannun masu tsoron jin mulki da hankuli sai na wata yau a yau an samu jikin fara karatu saboda jikin isuwa a da tsakon baya a yi haƙuri da wannan kuskure na na alƙali suna kullum yin zaɓe da aka yi wani mutum an samu jikin wani alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah